masu kallo assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon shirin dandalin kannywood kamar yadda aka sani aka saba shirin dandalin kannywood shiri ne wanda yake shiga masana'antar shirya fina-finai domin ɗauko mawaƙa jarumai masu bayar da umarni ɗaukar hoto da sauran masu gudanar da ayyuka domin fito da irin wato gudunmawar da suke baiwa al'umma domin ci gaban su da kuma wato wayar da kai da al'amura na rayuwa wanda ya shafi al'ummar kai tsaye sunana abubakar mutula ibrahim kuma a tare da ni kamar yadda kuke kallo fuskar ba bakuwa bace haka sunan ma ba bakuwa bane ba buƙatar ya gabatar da kansa amma zai sallama a gare ku barka da zuwa cikin wannan shiri barka mu <laughs> to ba buƙatar a ce wani ne ko kaza ko kaza ko kaza da sauransu an saba gabatarwa a kowane lokaci amma tattaunawar ta mu ta yau za ta sha bamban da sauran yadda ake yin ta a sauran kafofin watsa labarai ko yada labarai insha Allah a takaice kasancewar ka wannan ne karan kana farko a wannan gida wannan ɗaki na yada shirye-shiryenmu mm. ah, za a so ko masu bibiyar mu su ji shin wane ne muke tare da shi a takaice mm. ah, ɗan tarihin rayuwa har zuwa yanzu da muke zauna a wannan ɗaki <laughs> ah, a takaice dai sunana nura m inuwa kuma mawaki kasar hausa don baranci <laughs> mawaƙin kasar hausa kuma an haife ni a garin kano unguwar gwammaja <clears throat> na yi karatun firamare na zuwa secondary school wanda cikin ikon ubangiji na tsinduma harkar waka daga nan ban ci gaba da karatu ba to masu kallo zan yi masa wani dan gyara ya ce sunansa nura m inuwa amma sunansa dakta nura m inuwa <laughs> haka ne <laughs> yawwa um, kowane lokaci akan ji mutum yakan yi waka akwai dalili da yake sa mutum ya tsinci kansa a kowace sana'a mm. wani sha'awa ce wani kaddara ce wani kuma kila tilasta shi ma aka sai ya tsinci kansa a nan ya aka ka kasance kanka a waka ni <laughs> zan iya cewa kaddara kenan hmm. ah, dalili shine ita kaddara ita ce abin da baya canja duk abin da Allah ya tsara wa bawa hmm. ah, shine yake kasancewa tare da shi to ni a cikin ah, tsintar kaina a harkar waka hmm. a haka kawai na tsinci kaina na taso tun ina yaro ba wai sha'awar abin ne ko kuma ina bibiya ko wani abu a'a a haika aka haife ni tun ina yaro mm. nake yin waka idan misali aka bata min rai ko aka dake ni na yi kuka zan yi waka don sauƙaƙawa kaina raɗaɗin wannan dukan da aka yi min haka yin aka faranta min mm. na ga wani abu na nishaɗi mm. zan yi waka ta wani abin ma da yake kuruci hadarawa. Hmm. sabanin yanzu kaga gaba na yi Allah ya halice ni da kunya hmm. <laughs> wancan ta kuruciya ce yanzu kuma da aka girma kaga bayin ta nake ba hmm. so wancan ina so tabbatar maka cewa kuruciya ne ban san maya nake yi ba to bacin an haka a haka ina dan girma na wayo sai muka fara ake nake kallon fim haka so da ake kallon fim sai ya zama idan aka yi wakar fim na ɗaya mm. haka zan kirkiri ta biyu in ce wannan wakar fim kaza na ta biyunsa ce mm. sai mu zauna da abokaina in yi ta in yi rera kawai a ci e eh, ta yi ta yi ta yi a haka dai a haka so duk inda na tsaya da wannan ƙuruciyar mm. zan yi waka sai in ga mutane irin suna ɗan kallo na haka wannan shi yake nuna mini irin me nake yi ma sabanin da ban san ma a ya salon wakar ko launin ya nake yi ba amma wannan yin da kallon da ake min shi yake sa ni nake fahimtar cewa ina fitar da wani abu ne wanda yake jan hankalin mm. <laughs> mutane so haka dai har aka zo a makaranta uh, uh, irin haka in maulidi za a hau mambari in yi wakar yabo da waye da sauransu to har aka zo kuma aka tsinci kai a wannan <laughs> yanayin <laughs> ah, dukkanin wani mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai mm. ah, za ka same shi ya fi karkata akan waka ta soyayya mm. ah, idan muka kalli mawaka waɗansu musamman na dauri mm. za mu ga wasu sukan ɗauki wani abu wanda wato zamaninsa baya wucewa duk da soyayyar ita ma ba a wuce ta mm. misali akwai waɗanda zaka ga suna yi wa wato wata halittar waka mm. misali ko tsuntsuwa akwai masu yi wa tsuntsuwa akwai masu yi wa wani zaka ji yayi wa aure wani yayi wa gidan haya mm. wani yayi wa kaza irin wannan abu ne wanda yake ci gaba da tafiya da kowane zamani ku da kuka shahara ake jin ku mm. mutane za su so su ji da ku fito da wani abu da kuke yin waka wanda zai ringa tafiya da wani zamani ko mm. yanayi ko halayya ta mutane wanda zai ringa tafiya da kashin ka taba tunanin irin wannan a zuciyarka to bari in dauki kaina mm. yawanci akwai abin da yake iya ya birge ka ka ce za ka waƙe shi kamar mawaƙan daɗin wani abin kuma tunani ne yake sa ka yi ko ka yi idan eh, ka ɗauki tsuntsuwa ka waƙe ina so tafi tunanin eh. mutan mm, daɗin mm, mm. idan ka ɗauki tsuntsuwar to idan ka binciki waƙar watakila za ka tsinci ba tsuntsuwar direct aka haraba akwai wani abu da yake zuci ake so a fitar da shi mm. dalilin tsuntsuwa mm. ka fahimta mm. wani soyayya ce sai a haɗa shi da tsuntsuwar nan in aka yi soyayyar sai ka ga akan abin da ake amma sai ka kalli so ne to kuma idan ka kalla ni yanzu ka kamar ni ko lokacin da na kalli ɗabi'u yanayi irin na akuya sai eh, na ga ah, wannan fa akwai ɗabi'u nata wanda suke kamance kamanceceniya ma da na ɗan adam ka fahimta mm. zidan ka ce hankali a cikin dabbobi mm. za ka iya cewa akuya tana da hankali mm. ka fahimta sabanin tinkiya ka gane a yanzu idan ka ɗauko tinkiya za ka zo da abin ka nan yanzu da za ka ɗauko ƙwarya ta gari sai ku yi kokawa da ita tana sawo kai za ta ce <laughs> tana abin nan <laughs> amma akuya da ka ce akwai akuyar da ke din ma tana ji ba wai abin nan ba ba sai ka ce mata ta tafi ba ka mm, fahimta mm, mm. tsawa duk za ga tana ji sannan za ta gudu sabanin waccan da za ku yi kokawa idan akuya ta ga dobaran ma abin nan ba tunda ina da son zan yi mata waka eh. yawwa wannan wani abu ne wanda hange ne yake sa akwai wanda yi wa uh, kwandaktoci irin kwandasta haka hmm. na hmm, mota karan mota yawwa hmm. duk wannan wani abu ne wanda idan ka kalla kana zaune za ga idan fa babu wane kaza ba zai yiwu ba ta amma irin gudunmuwar da wanan nan yake badawa bari in kalle ta mm. in yi waka wani abin ma tausayi zai baka tunda ni mm. ka kamar ni rayuwar mu kai tsaye ta mawaka gaba daya mm. tana bani tausayi saboda ina kallon wani abu da muke da shi wanda kawai mutane wakar suke saurara ba ma sa tsayawa su yi tunani wai waɗannan mutanen irin abin da suke fito da shi a saurara da Allah ya hore musu sun cancanci yabo sun cancanci a tausaya musu ta sigar a'a ya rayuwarsu take ya suke tafiyar da ita mm. wani yanayi suke shiga su fita mm-hmm. suke kawo wannan abin mm. ba tare da mun sani ba ka mm-hmm. fahimta mm-hmm. akwai abin da za yi uh, uh, uh, a irin tausayin da nake faɗa maka akwai mai kiɗa akwai kashifu mm. da ya min wani kiɗa da har yanzu wannan abin ni na ɗauke shi a matsayin tausayi eh. abu yake cikin zuciyarsa ya kasa fitar da shi da fiyanan da yake kiɗa da shi kuma yana so ya sa shi a ciki ya ba shi daidai yadda yake so hmm. yadda yake so ya fitar da kiɗa kiɗa hmm. ka fahimta hmm. ya yayi wannan ɗin ya kasa ba shi da ya tashi kawai da bakinsa ya yi abin kaga abin ai ka fahimta hmm. sai da bakin sa ga hmm. abin yana jin sa ba so yake fito da shi da baki ba eh ba da baki ya so ya busa shi hmm. amma sai kidan ya ki bashi sai kuma yayi da bakin sa kuma ya zauna har yanzu idan ba a wa mutum ai nan baki ne yayi ba wani ma ba lalle ya san cewa ba busa ba ce so akwai abubuwa da nake gani eh ya kamata mutane su dinga kalla suna irin kamar tausayawa mm. so duka mu dawo mm. mu aja wannan mm. mu ɗauki zamani da yake caccanjawa idan ka kalli ita kanta waka da mu da mutanen daɗin ba ɗaya bane ne don haka dole ma tunanin mu ya bambanta mafi akasari sun rayu amma ba a alƙarya su kai rayuwarsu ba ma kusan kamar daga irin 'yan wani dan wancan garin ne tsibiri mm. can eh. kaza ta kaza mm. so da haka da irin tunaninsu da irin namu kusan ba ɗaya bane da bambanci banda shekaru tunda mm. mu yanzu idan ka ɗauke mu kusan abu ne muke yin sa kamar ƙuruciya da za mu kai wani kamar ni mm. akwai shekarun da ina ganin na wuce ƙuruciyata mm. azin na tashi daga saurayi matashi mm. na fada irin yanayin su su na daɗin to zan haƙura yanzu ma yi matashin dattijo ne eh misali eh a magana ba <laughs> amma a shekaru matashi ne na gaske <laughs> eh. yawwa so idan idan idan na kai irin lokacinsu, zan iya ba zan iya matsawa wanda su kuma fa sun tawo ne da girman su ma wasan su suka fara za kalle su sai ga iyaye ne mm. jikoki kakanni ne mm. amma suke yin wannan abin da haka tunanin su mm. zai tsaya akan irin wannan abin na manyancansu ni a mm. fahimta ta kenan mm. da haka wannan tunanin ne yawa mm. kuma abubuwan da yawa kuma abubuwan da suke a wancan lokacin noma yana da karfi dole ka kalli noma ka bashi muhimmanci <laughs> eh. idan ka tashi sana'ar ta su kanta wani kasuwa zai je ya zuba kayan kidansa ya yi waka dole ya juyo ya ce bari ya 'yan kasuwan nan kasuwa waka wani direbobi yake yi wa mm. su duk inda suke a nan yake wakarsa mm. da haka dole ya yi waƙar direbobi ka fahimta mm. to wannan bambancin yanzu mu kuma sai ya zama kawai jama'a muke wa waƙa kowa muka haɗi ba mu zaɓi wani guri wanda muka muke muka fi ba tunda yawa mu dauko kaga akwai wanda suka yi akwai masu yi wa noman akwai masu yi wa dambe mm. akwai wanda ma barayi yake wa mm. ka fahimta <laughs> eh. saboda watakila mu'amalarsa ce a haka eh. wani mafarauta yake yiwa wa mm. to ga kamar ni yanzu idan ka zo ka ce ga wani sarkin daji can eh. yana so nura ya masa waka zan shiga kuma in yi wakar in fice ka fahimta ko ina dai kana nan yawa eh. idan ka dawo kace manoma suna so a yi musu waka mm. insha Allah zan shiga in yi waka ta in fita idan kace ce a sojoji ne mm. haka haka haka haka to kaga komai na haɗe dalilin me mm. wannan zamanin da ya zo da kuma baiwar da Allah ya bani duka ina so in kai ka ban ma dire bane ci gaba yawa to sannan idan ka ɗauki waƙoƙi na nihi babu inda bana na tabawa a cikin waɗancan abubuwan hmm. na mutanen da suka haɗu hmm. amma zaka ce nura ya bawa soyayya ƙarfi watakila da ita aka san shi hmm. amma yanzu idan ka ce mutane su yi hukunci a kaina ko za su ce eh, eh, eh, ba iya ma wani ma sai ce ma bai ma sanni da soyayyar ba mm. saboda me na ma jingine idan zan yi in wakar soyayyar ce sai ka ji kawai wani zance nake maka mm. za ka zaurance zaurance wani a zance ka fahimta mm. wasu ma su ce habaiti misali saboda me kawai zarfafa tunanin da ake yi wani abin sai ka sauka sannan za ka samu abin da kake so ka isar da saƙon lese su ina so in faɗakar na cikin waƙar soyayya kawai sai ka ji na ce cin amana mm. ba kyau mm. ka fahimta mm. yaudara ba kyau maimakon ina son ki ina ƙaunar ki da na zafafa nake ta yi kawai sai in eh. dawo nan ce ka gyara halinka ka fahimta a cikin eh. waƙar soyayya kenan eh. babu me ya kawo gyaran hali ina maganar soyayya ka mm. fahimta to haka haka irin waɗannan abubuwan za ka fuskanta a cikin waƙoƙina kana cikin ji kawai sai ka ji aitan faɗakarwa kawai ne maimakon ɗauki eh, eh, in ce eh, ina cikin waƙar soyayya sai ka jince amfanin noma ko kuma mm. ribar noma ko wani abu a cikin waƙar soyayya mm. maimakon ɗauko noman shi kadai watakila in noman na dauko sai ka ce ban kawo maka abin da zaka saurara ba amma ina sai ka hada ina eh, cikin yi ko sai in jefe ka kawai sai ka ji kai ka ji gayan yana cikin yin wakar kaza amma ya sawo mana kaza mm. so wannan abin shine kusan ya bambanta mu da mawakan da ake ganin kamar na baya da irin a inda suke kalla suke yin waka na farko dai akwai girma wanda ba irin shekarun mu ɗaya da su ba mm. ba kuma irin zamanin dattawa ne ko kuma matasan dattawa matasa ne mm, matasan da ah, eh, ai dan <laughs> ka dauka <laughs> matasa aka dauka ba a matasa a dattijo amma zamani <laughs> eh. ai ya canja mu mm. Eh? zamani ne ya riga ya canja ba irin wanda aka baro ba su ma yanzu in suka shigo za ga abin wahala zai ba su saboda sun bar wancan zamanin ya shuɗe mm. tunanin ya zama ba irin nasu ba sai su rasa ma to ta ina za su fara wannan shi ne dai to dangane da waka dai mm. muna nan tun da waka muka ganka <laughs> haka ne <laughs> da yawa akan ji waka kamar yadda kai magana cewar waɗansu za su ce habaici ne saƙa kalma da harshen hausa mm. shin wai malam nura ko dr nura mm. karanta yi ko kuma a'a ya zauna da mutanen dauri <laughs> kila ko goyon kaka ne ko eh. renon kaka ne mm. ah, ya samu waɗansu zantuka ko kalamai ko hausa da yake iya sakawa mm. kuma ya fito da ita ta sigar waƙa a mata kiɗa kuma ta karɓu a wajen mutane to gaskiya babu wani dalili da zan iya faɗa maka cewa shi ne dalilin da ya sa nake yin wannan abin face baiwa mm. ikon Allah mm. so da yanzu da za ka zauna misali idan dan mu yi magana ne ka ce bari ka ɗauko karurrukan maganganu irin mm. waɗanda mutanen da suke yi za ka ƙure ni to kuma yes za ka ƙure <laughs> ka ce bari ka ɗauko irin saboda tunaninka zai baka cewa zama da tsofaffi ko kuma koko karanta din mm. duk ba shi bane misali to da za ka ɗauko a ce zama da tsofaffin mm. saboda zama da su ya sa na rike mm. maganganu irin manya ko kuma kaza to yanzu ka ɗauko su ka ce bari ka shiga kwakwalan mutanen baya ka ɗauko irin waɗannan karurrukan maganan nasu zaka ka ƙure da su saboda yawancin abin da nake yi ƙirƙirarren abu ne nawa sai ya zauna ya baka daidai ba wai abin da yake mm. a rubuce mm. ko mutanen da sun faɗa nake zaƙulowa in ce bari in ɗauko saboda sun faɗa <laughs> na yi ba mm. kawai cikin hikimar cikin ikon ubangiji da na zo zan yi sai idan na saƙa wannan na saƙa wannan sai ya bani yadda nake so to bari mu ƙara fito da al'umma wani abu shin kana iya ganin wani abu ko ka ji ka ɗauka ka yi amfani da shi Eh, na magana karin magana mm. to wannan ba zan iya cewa ba wataƙila wani ya ji a mm. cikin waƙa ta amma in na ɗauki kalma in na rike mm. amma yanzu akwai wanda ya taɓa kawo mini shi ma makaɗi ne <laughs> mubarak dutse eh. ya ɗauko wani littafi irin na karurrukan magana ne <laughs> irin ya ce ga eh. wannan bi amfani sai da na kalla na ɗauka na shiga sai na ga ai dukkan rukan magana na ce masa to ai ni yanzu idan dai sai na kalli wannan zan yi waka ko kuma sai na rike abin da yake cikin nan to ba zan iya ka san me yasa na tambaye ka kuma ka ba masu kallo amsa duk wanda yake da baiwa ta kirkira baya iya ganin abu ya dauka <laughs> yawa <laughs> wahala yake yawa kai tsaye na faɗa masa na ce ai yanzu idan mm. wannan zan kalla in ce bari in zauna in rike waɗannan abubuwan in dinga yin waƙar to ba za ta yi <laughs> a guri na dai yana ta yi sai haka banki eh. irin kamar wani abu dai mm. ah, da za ka ji wakila ka faɗa kuma ya faru akwai shi dama mm, mm, to ah, akwai tambayoyi waɗanda aka kuma mana ah, wanda za mu iya karanta aka ce a shekarar 2019 akwai wakar da kai cikin wato kundin da kake fitarwa ka fitarwa wato mai zamani wakar da fusu wadda har ala ya yi wato wannan fata mm-hmm. da cewar bai ji kuma bai ga wanda yake walwala da harshen hausa mm. ko yake wasa da kalmomin hausa mm-hmm. kamar ka ba shin mm. yaya waka wace waka ce da so ne wakar da so uh, wata waka ce wadda na kirkire ta mm. kuma da na kirkire ta sai na faɗi wasu maganganu waɗanda duk wanda yake Eh, soyayya mm. hankalinsa zai tashi sa'an nan duk wanda ya yi watsi mm. eh, eh, ko wacce yake so mm. to dan akwai wanda ah, ya ce min to ai shi da ya bata ya samu matsala ma da tasa matar ko matarsa ne ko budurarsa dai i think mata ne ma amma yana jin wannan ya ce wallahi ya tafi ya je ya bi kwanta daga waka eh saboda me abinda na faɗa na ce ya salam ko zan iya tunawa ya kwance yawa na ce ya kwanci naɗin sarakai ba zan iya tunawa ba ne abin da na faɗa ya ɗaga mai hankali shine duk jijiji da kan mutum akan so to sai na kawo masa ai ba bai kai sarki ba sai na ce to akwai tabbacin ya kwanta na dan sarakai ka fahimta so mm. da haka jin wannan kawai sai ya ce a to bari ya sauki <laughs> nasa <laughs> yawa ya hakura ya tafi to wata eh. waka ce wanda aka kirkire ta mm. da da dai abubuwa wanda duk ya shafi so da zai kuma bayyanar maka da ma mai sanka ya yake to ka saba fitar da kudi kowace shekara hmm. kana fitar da tagwaye hmm. kai ne kusan mawaki da za a iya cewa na farko ko wanda aka taba yi wa mutane suka yi korafi ko suka yi zanga-zanga ma hmm, akan <laughs> wato baka fitar da kundi ba saboda ka riga ka lasa musu zuma a baki ya kaji a lokacin da aka ce mutane sun nuna maka irin wannan kaunar to a lokacin gaskiya ina ƙoƙarin shirya albam ɗin mm-hmm. ina yi ina yi haka amma da wasa da wasa irin zan yi kamar ba zan yi ba mm-hmm. ina yin abin kamar tafiyar uh, hawainiya mm-hmm. so da haka lokacin da mm. aka yi mini wannan zanga-zangar gaskiya sai na ji uh, wani ƙwarin gwiwa mm. na ji daɗi kuma sai na sami ƙwarin gwiwa cewa to lallai babu ma dalili da zai sa in saurara ko kuma in dinga tafiya a hankali kamar yadda nake yi kamar bazan yi ba to yanzu dole ne ma in yi damara wanda a lokacin daga kaga ban yi ko sunan album din mm. ban kirkira ba ba ni da shi mm. album guda biyu amma dalilin a gabansu suna yi min a wannan zanga-zangar da mm. aka min mm. a take na samu title din album din ganin su a gabana mm. da banoni mm-hmm. da waye da sauransu mm-hmm. shi ya bani kwarin gwiwa kuma shi ya bani sunan album din amma da duk tunani na akan album din ba haka bane wato zanga zanga dai ta zanga zangar ita ta sa kawai ina kallon su <laughs> eh. bayan nayi musu bayani mm. suka ce kuma su ko sunan album sai sun ji ta tabbatar cewa za a yi eh. da haka kawai sai na ce ni da ku a take a nan gurin tunani ya bani kawai ni da ku hikimar ni da ku dinnan mm. ba rabuwa mm. mun riga da Allah ya riga da ya hada a take na faɗi sa na faɗa musu sunan title din album din don su samu nutsuwa cewa eh akwai yin za a yi to alhamdulillah kuma cikin ikon ubangiji aka zo aka yi a aka samu <laughs> gamsuwa na abin da ake so a yi to a cikin mawaka kowa da ɗabi'unsa mm. da kuma halayensa mm. da yawa za ka ga waɗansu ba sa ɗaukan masoyansu Mm. Ah, da muhimmanci mm. akan ganka ko shafukan ka. Mm. Ah, idan mutane sukan yi wato suka ɗauki waƙarka ko wani abu makamanci naka ah, sai a ganka kana wallafawa tare da yabawa musamman ga masoyanka mm. me yasa kake irin wannan ko ko dabi'a ce ko kuma akwai wani dalili da yasa kake yin irin wannan ba kasafai aka cika samun wanda ya shahara mm. kuma waki ko wani wanda ya shahara ya yi wannan ba to abin da yasa shine eh, bambanci na da mawakan mm. shi yasa nake yin haka dalili ko shine ah, idan ka ɗauki irin masoyan da Allah ya bani kusan ba ma kusan ba a yadda yake a bayyane babu wani mawaƙi da yake da masoya irin wanda Allah ya bani wannan daɗin da nake ji da ni'imar da Allah ya min so ni kuma nake ƙara rungumar masoyan nawa saboda me ina kallon su ba abu ne mai sauƙi ba fa a soka mm. samun masoyi abu ne mai matuƙar wahala to sai Allah ya baka da ya baka ya rubanya maka su da yawa wanda irin tafiyar da nai mm. da irin yadda nake yanzu mm. shekara uku muke tunkara mm. ban yi album ba za mu zo wajen ai eh, wai misali dai <laughs> za mu zo wajen so da ce ina son baka <laughs> irin kokarin da masoyan na suke amma yanzu idan ka kalle ni za ka ga me ya canja a tsakanina da masoyana babu ko yanzu aka ce ga nura sai hankalinka ya tashi ko ka yi mamakin yadda nura yake da masoya a duniya so wannan abin shi nake jin daɗi ne kuma nake ƙoƙarin faranta masoya na. to dukkanin wanda ya taso ya shahara mm. baya rasa mutanen da suke zuwa suna dafa masa wajen ganin sun yi koyi da mm. abin da yake yi mm. da yawa zaka ga mawaka sukan ɗauki salo irin na masu na mai gidansu ma mm, sannan kuma sukan ɗauki ɗabi'u da halaye Na yadda yake mu'amala yaya yara waɗanda suke ƙarƙashin ka da kuma ƙoƙarin ganin ka tallafa musu wajen kanin su ma sun kai ga gaci yadda ake faɗar nura su ma a dinga faɗa su to ɗabi'ar Ah, ita ce abu ne mai wahala kusan kowa da irin tasa amma mafi akasarin na ƙasa nawa waɗanda suke ah, a jikina suna ƙoƙarin koyi da irin ɗabi'una da yadda nake tafiyar da rayuwana akwai kuma waɗanda a gefe suke mm. amma fa masoyan ne wanda mm. kai ma kana ji kasancewa a ah, waɗannan na nura ne mm. ko da ba sa tare da ni mm. duba da yadda suke ɗaukar salo irin nawa mm. suke kwaikwayo na wani abin kawai sai dai wani ma sai dai ka ji muryar ka ce wannan ba nura bane amma maganganun sak yadda ka san a wata wakar nura aka kwaso aka yi wanda kusan mafi akasarin mawakan da suke yanzu a haka ake ni suke kwaikwaya amma kuma ɗabi'ar ce kowa da irin tasa wannan an fi samu ɗabi'ar masu kwaikwayon ɗabi'a ɗabi'ata hmm. waɗanda kusan suke tare da ni ko da hmm. yaushe kenan amma waɗanda suke gefe za su ɗauki salo su hmm. ɗauki murya su ɗauki maganganu su kuma aiwatar da eh, rayuwarsu yadda suke so <laughs> baka da yadda zaka bikas ko da mutum yana kiran ka ya gaishe ka in ka ce masa kai kaza ba lallai wannan abin shi yake birge shi da kai ba wataƙila iya muryar da maganganun ko kuma kasancewar kawai nuran ana cewa nura mm. in na yi yanayinsa za a so ni mm. to watakila shi iya wannan ba amma ɗabi'ar mm. Wataƙila ba ta birge shi a yadda kake tafiyar da ita <laughs> to da haka ɗabi'u masu yara na makusanta na akwai masu kwaikwayon ɗabi'una sosai batin murya da mm. suke kwaikwaya ko kuma a yanayin maganganu mm. akwai su kwarai kuma ina ba su shawara yadda ya kamata wani abin da kansu za su gani mm. kasancewar suna tare da ni ba sai na ce ba idan kuma ka kauce ka zo na zan ce kai kaza da kaza da kaza to kai ni bakka gani ya kake yi eh, ni bakka ganin yadda nake yi to sai kaga kuma mutum ya je ya gyara to a cikin yaranka akwai wanda kake ganin ya gaje ka ko kake son ka ya gaje ka ya kasance kila in ba nura ka ce wane kake so a ce ya gaje ka duba ga wato kila wanda ya fi ɗaukar saiti akan abubuwan da kake yi mm, to idan abin da ya sa baran ce ba mm. saboda shi al'amarin gado wani abu ne na ubangiji mm-hmm. Ah, da nima da da na zo nake yi ai ga ba ga da ba mhm. kawai fadowa na mm. ta sama cikin ikon ubangiji <laughs> eh, eh. Ah, kuma nake yi mm. so da haka ah, akwai waɗanda suke ƙoƙari sosai mm. idan Allah ya yi ikonsa yau da za a ce bani nan watakila masoyana su rungume su a matsayin ni. duba da irin yadda suke fitar da irin maganganunsu da yanayin ɗabi'unsu haka watakila a yi haka so amma ɗaukaka ko kuma wani abin nan ko gado lamarin ubangiji ne in allah ya ga ma yanzu ma sai ka zo ka huce ka wuce ni <laughs> ka zama ka hau sama na mm. amma of course da gaske akwai uh, masu kokari irin su <clears throat> faruk m inuwa eh, irin su annur h abnur shamsu alale su saniyo m inuwa so da ni idan zan lissafa maka yara na birjik ne saboda bani jin akwai eh. mai yara irina wasu ba anan suke ba mm. ka fahimta mm. wasu ba anan suke ba mm. garuruwa daban-daban daban-daban ina da yara wanda wasu ma wakilci na suke yanzu akwai akwai wani yaro na umar makosa a kyabbi shi wazirin nura m inuwa ne ma a kyabbi ka fahimta <laughs> eh. to haka haka in ka je ka tsina za ka samu haka haka haka so ina da yara birjik waɗanda ko ina nan ko ban nan suna amsa sunan na ne yawa ga irin su ahmad delta duk suna dan kamanta irin Kokarin a kalli ya nake yin waƙata a yi ka fahimta yawa irin kaga su isa a yagi mm. ka fahimta mm. shi ma yana da wannan kokarin duk irin abin da nake yi ko kuma wanda zai amfani mutane shi ma yakan yi irin wannan abin so akwai su da dama hmm. waɗanda sun yi yawan da ba za a lissafa ba idan lissafa za a yi zan tambaye ka alaƙar ka da mutane uku to yaya alaƙar ka da adam zango adam zango hmm. ah, to eh, guri biyu zan ajiye shi eh, a ɓangare guda in ce masa yayana hmm. a wani ɓangaren kuma in ce masa amini na wannan ita ce alaƙata da shi ya alaƙa ka da abdul amat abdul amat hmm. shi ma amini na ne <laughs> sosai wanda muka taso a cikin masana'antar kaniwood tare hmm. duk wanda ya san nura hmm. ya san abdul amat to ya aka yi aka samu abunur yawa ai alaka <laughs> ita ta samar da abnur din eh. wannan alakar ita ta samar da abnur wato abdul ne da nura kenan ya abdul da nura na'am to ya alaka ka da alinu alinu mm. to alaka ta da alinu abokin sana'ata ne na'am mm. akan yi zargin ko akwai wani takun saka tsakanin ku ko kuma kila ba kwa jituwa ko kuma a kila ba a cika ganin ayyuka tare da kai da shi ba misali waƙoƙinka ya hau a fina-finai ta baya <laughs> to ai ya hau wanda ya hau eh. ya hau kuma muna da alaka daidai gwargwado amma dama ita takan ɗauro hmm. kaga da wannan da wannan sun fi mu'amala kaga kamar yanzu ka lissafa misali abdul mm. a yanzu duk wanda zaka lissafa wa abdul mm. a mu'amalance ai da ni aka, aka, aka san shi mm. sannan ka lissafo adamu wannan sanayyar ce ta sa still aka ɗauko shi aka yi maganar da shi to shi ma haka daidai wargwado muna da mu'amala ta in an haɗu amma maybe business din ne bai yi ƙarfi ni da shi ba to amma ta wa kafi kusanci masana'antar kaniwood ko waka ko eh, a jarumai eh. a cikin mata da wace ce kuma wadda aka fi kusanci ni ai a mata ba ni da kusanci ko dai tsoro kake idan kusanci ne <laughs> eh. to mutum biyu ne za ka misali alakanta su da ni a mm-hmm. mata mm-hmm. zuwaira ismail sai na ja'ata ta annabi mm. su ne kusancin waɗanda na fi kusanci da su misali kenan to uh, da yawa za ka ga waɗansu idan suna waka suna sha'awar su fito a matsayin jarumai shin kana da wannan sha'awar ko a nan gaba a baya ma ba a na kuma labarin gaba wanda a yanzu na lissafa maka cewa ni <laughs> eh. yanayin abin mu mukan yi ne na kuruciya mm. samartaka in aka kai wani shekaru mm. za a iya haƙura ma a ce oke to wasu su wuce su yi mm. babu wannan ah, kenan ba ni sha'awa ba ni sha'awa <laughs> to ah, batun kundi ko album hmm. yaushe za a fito da sabon album kuma ya sunansa idan ma babu kaga a yanzu kila ka kalle mu ka kirkiri wani ku sunan ku <laughs> <laughs> saboda na yi wancan a to a wancan ma zanga zanga ce yawan jama'a ne nan ma muna da yawa no wannan yanzu ai hira muke yi already akwai eh, lissafin album mm. uh, wanda za a yi mm. bi izinillahi ta'ala mm. uh, kasancewar hutun da aka ɗauka yawa an <laughs> ya kamata a waiwayi masoya duba da irin haƙurin da suke yi uh, da kiran kuma da suke yi ba su gaza ba ba su yi gezo ba ɗar ba komai dai a cikin yanayin tafiyar da rayuwarmu da ni da su da haka akwai ah, album wanda insha Allahu ah, barariran ce yau ko gobe ba amma confirm aiki yayi nisa za a saki album insha Allah to ka san tambayar da aka fi kenan dama eh. yaushe za a yi album <laughs> yaushe za a yi album ina sabon akwai wanda sunan mm. sunan album din ma zabi na bada ina tunanin mm. ah, da na ce a faɗi wani suna ya kamata na sa wa album da na mm. sa a fejin instagram dina sai saboda akwai tunanin a ban sani ba ko na rubuta sunayen albums din ne mm. amma dai tambayar sunan kawai ne eh, sai aka akwai mahadi mm. su da haka mahadi suka zaba mini wannan zaɓin masoyan ne to ai mahadin ne <laughs> to sun da an dai zaba na ɗauka kuma zan yi eh. album din ne suna mahadi insha Allah to mu ɗauki gaba mai muhimmanci guda a wannan lokacin mm. akan samu mutane mm. sukan yi waka mm. amma wakar takan saba da al'ada ko addini ba daɗewa sai kaga san kwanta an shafe su an daina labaransu ku da kuka daɗe a cikin masana'antar aka dama da ku kuma ake damawa da ku wata shawara za ka ba su wajen ganin sun saita tunaninsu ƙila su yi ƙarko ko da ba su kai ku ba hmm. a ce su ma sun yi irin nasu gaskiya ne to shawarar da zan ba su mawakan da suke tawowa hmm. suke biyo bayan mu hmm. shine na farko ni always ina ba da misali da ni na yi imani cewa ga irin su yazid nan <laughs> abinda nake yi mm. ko nake faɗa mm. a waƙata mm. shi ne ya bani wannan ƙarkon ko ƙarko zan ce kenan shi ya bani wannan ƙarkon da dogon zango da dogon zangon masoyana suke rike da ni suke bi na saboda samun gamsuwa na abin da nake yi wani abin kamar yadda ka faɗa wani abin na ne zai bayar sai ka ga ya ci karo da aya da addini wanda yawanci haka mawaƙan da suka amsa sunansu mawaƙa mm. suke tunda duk waƙar mutum ƙarshensa larabawa mm. haka yanzu babu malamin da zai zo mm. yana ya hau mambari kayi zage-zage kayi batsa kayi waye yana cikin yin huduba maganarsa ta ci karo da waƙarka aya ta haɗu da waƙa ko hadisi ya yi karo da waƙarka, ka ce kamar yadda mawaƙi wane ya faɗa sai larabawa a waƙar larabawa ne kana nan hmm. kana zaune a kana sauraron malami sai ka ji ya ce kamar yadda mawaƙi ne hmm. ya faɗa hmm. kaga aya ce ta ci karo da me da abin da ya faɗa ko kuma hadisi saboda me ƙoƙarin da mawakan suke yi wajen tsaftace harshensu na abin da zai amfani al'umma wannan kuma shine tunda yanzu ai suna gani akwai mawakan da ko a bayan yanzu sai an tace an ɗauki tsabtatacciya fa an yi tunani kafin a sa waƙarsu a gidan rediyo misali mm. akwai su waɗanda suna akwai waɗanda kewaye su ma ake eh, ba za a sa ba mm. saboda me ba su yi abin da ya kamata a ce <clears throat> kuma ba sun yi shuran ba mm. wai ba su yi ba wasu ma sun yi shaharar da fiye da waɗanda ma ake kalla a to ni shawarar da nake ba wa mawaƙa shine a yi ƙoƙari a yi abin da mm. za ka amfana a yanzu mm. kuma ka mutu mm. ya amfane ka kuma za a ji ka a yanzu sa'anan ka mutu a ji ka da akwai wanda yake ce min <laughs> Allah ya ji kansa shi ma ya mutu eh. Nasiru Yoko dajin kasan shi watakila eh. to shi ne yake ce min kai hmm. yan ino wallahi ba a ji ka ba sai ka mutu za a ji ka saboda yana jin abubuwan da nake faɗa kamar yadda nake faɗa hmm. ni kaina akwai malamin da muka zauna yana yin waka yana cewa nan kaga Allah ya ce kaza ya ce kaza kuma kai ma ka ce kaza nan ka ce kaza nan ka ce kaza Allah ya ce kaza ya ce kaza saboda me taka tsantsan ɗin da harshe yawa da nake yi da harshe na ba na so in faɗi wani abu wanda zai zama a matsala a gare ni kuma matsala a cikin addini na ka fahimta matsala a cikin al'ummata mm. da na gaba da kullum ina taka tsantsan to wannan abin shi ya kawo ni wannan gabar da nake kai kuma ita ta bani sai ka ga saurayi yana jin waƙata mm. ka ga dattijo mm. yana jin waƙata ka ga tsoho mm. mara lafiya a asibiti yes <laughs> yana jin waƙata eh. ka gane abinda ake faɗa ne yake yin tasiri a tafiyata da haka kullum ni ina ina ina ina ina ina ba wa mawaƙa shawara ɗaukaka ta Allah ce kuma duk yadda ka kai da abinka diya da kai da abinka in Allah yana so ya ɗaukaka ka ba sai ka saki layi ka yi batsa ko ka yi abin da bai kamata ba Allah zai ɗaukaka ka ba duk irin ɗaukakar da Allah ya ga dama zai ɗaukaka ka shi ke ɗaukakar nan a hannunsa take a ɓoye take in ya ga dama kana nan mm. shi kenan kawai sai ka yi abin da za ka zo ka wuce kowa ma ka shafa labarin kowane mawaƙi ma ba wai so da yanzu an maida ɗaukakar kawai a kowace iri ce mm, neman ta aiki mm, mm, ta kowace iriyar hanya so ni shawara ta gaskiya ga mawaƙa in ma ka yi idan ma ka ce ba za ka ɗauka ba saboda ɗaukakar ta rufe wa mutane eh, san ta suke eh, ba abin da zai je da rage yawa yawa to ka ɗauki abin a me zai je ya dawo kuma haihuwa fa muke yi mm. girma muke yi mm, wata rana za a ce wata rana za a ce ah, wani da ya kaza ya kaza ya kaza ko kuma a ɗauki ƴaƴanka a jefe su ai man babansu ne waƙar nan me kaza me kaza me kaza duk ba zai maka daɗi ba in lokaci ya wuce lokacin da in ma ɗaukakar ce hmm. ba za ka ji daɗin ta ba to gaba ta kusa da ƙarshe a dunkule masana'antar shirya fina-finai na da ƙalubale kala-kala a cikin gida a wajen gida da mutane da su <laughs> da 'yan cikin hmm. mecece babbar matsalar masana'antar kuma ta ina za a magance ta a tunaninka ko da a bangaren iya waka ne da nan ne bangaren da ka fi shahara to ni a bangare na na waka wanda zan kalla shine matsalar matsaloli da suke damun mu ko kuma suke damun masu waka da masu sha'awar waka shine ƙwallafa rai akan sai na kai sai na zama wani yanzu muka yi wannan misali mm. misali wannan abin shine a zuciyar duk wanda ya taho mm. da ya tashi yana zuwa hange ne ɗage nora mm. yake son ya zama nake so na zama amma wace hanya nora ya bi ya zama wannan wace <laughs> hanya yake nema ba nora ya bi ya zama nora gaggawa yayi irin yadda ka zo kake yi ko ku a hankali nora ya bi nura ya yadda Allah ne mai yi in ya ga dama ya ɗaukaka ni wanda ni a tsarin rayuwata da na ta'u mm. da na fuskanci ma bani da abinci a harkar waka da tuni na sauka saboda ni ba zafafa na zo yi <laughs> maganar gaskiya ne ai ba zafafa na zo yi eh, eh, eh. na da baiwa ko bani da ita ko kuma a'a na gano watakila Allah bai kaddara abinci na a waka yake ba duk yadda na kai da baiwarta ah. sai in koma in canja in gwada wani abu mm. wataƙila nan eh? Allah ya fi sona da kasance to mm, sai kuma a'a ba haka mawaka suke ba hange kawai ya za a yi in tashi in eh, ɗaukaka yi shi sa abin ya zama ci barkatai mm. ka fahimta mm. idan yanzu mawaƙi kawai ya zo in ta yi wani abin yana daga cikin abin da ya rage wa waƙa mm. daraja mm. eh, ka fahimta yana daga ciki farko da suka zo kowa ya sani da mawaƙa mu kafin mu zo misali ai gurin yin waka ma ya yi karanci. idan ka tashi kana tunanin za ka yi waka matsayin ka na mai tawowa sai ka mm. fara tunanin ina ina ma za ka je mm. ka fahimta mm. so da yanzu kuma da aka zo sai abubuwan su yi yawa tun kafin ma a samu wannan zamanin da za a iya samu a ce akwai mobile studio wanda eh. wanda ya kai misali kamar mu muna iya mu kasance da shi ko a gida ka yi waƙarka ko in ka yi tafiya ka yi waƙarka wannan wani abu ne wanda zamani ya zo da shi eh. to amma abin kallar shi ne eh. wanda bai kai ba ma ya yi haka sai ce ina kai tun kafin a kawo ga waɗannan hmm. aka dinga sai ka ga soro a soro eh. an yi studio a shago an yi studio a unguwa wanda wanda yake son mawaƙin nan fada sai ya tafi tunanin ina zan je in gan shi yanzu kuma gashi nan to yanzu gashi a gidanku <laughs> kawai da ka fito eh. kana leƙa sai ka ganshi ai wane ne eh. shine yawa wakar nan ta kaza ka eh. fahimta ko da fa bai kai can din ba misali mm. amma dai ya fara zama abin sha'awa amma kuma mm. wannan yawan da abin yayi da kusanci mm. da mutane suke da abin to sai ya zama ya ragewa abin daraja saboda ganin ai gashi nan kawai barkatai so da mawaƙa za su gane kullum akwai masu hangen mawaƙan kudu wanda ni ba na yi da zan yi kura na yi za ga a ɗabi'a ta ne ba su sakin waƙa anyhow nura haka yake amma ba don su nake yi ba ni ne na tsarawa na haka cewa waƙa ba kamar abinci ba ce da zan ce kullum sai na ci kuma waka ba kamar abinci bace da za ka ce okay ta ginshe ni na ci, ya ginshe ni mm. ita wani abu ne da yake magani mm. ai ni ina jin ba a haife ni ba ai uji yake waka ba a haife ni ba eh mun kaddara mm. ma ba a haife ni ba so da na taso ina jin wakarsa waƙarsa ina kwance ma sai in tashi in kana jin sa in ina jin waƙar haruna uji in ina ji ma sai in tashi yayi ya wuce baya nan amma waƙar ta nemi me tasiri ta min tasiri mm. saboda me yayi abin a nitsa a tsare sa'an nan kuma mm. ka gane cewa fa ba abinci ba ce tunda inda abinci ce watakila abincin da ya ci ya rayu watakila yanzu ni ya eh, eh, eh, ba shi zan ci <laughs> ba shi kake ra'ayi ba shi nake ra'ayi mm. ka fahimta abincin da ya ci ya rayu yanzu ba shi nake ra'ayi ba to amma da yake waka ce sai in dauka in ji ba magana daɗiya ba ce inda dadiya ce sai in ce a'a yanzu ba ita zan ji ba mm. sai dai in dauko ta wani lokacin mm. a wata yanzu da ake ake in ji to da za a gane sai mu dinga yin abin sesa sesa ba wai ko da yaushe ba sun fi mu yanzu ni na ƙara ɗauko su eh. don ni ba kwaikwayon su nake mm. kuma ba na kallon su a cikin rayuwata mm. amma na san akwai mu mm. da suke kallon su su suke kwaikwaya su suke gani madubin su suke ganin cewa suna so su kai wannan a matsayin da suka kai to amma kai irin matakin da suka ɗauka shi kake ɗauka mawaki ɗaya sai ya waka guda ɗaya ta yi shekara bai ƙara yin wata ba ba kuma ba ko a jikinsa kuma ta ishe shi so a wannan gabar da taimako irin na masoya wanda su za su bamu mm-hmm. wannan ɗaukin mm-hmm. su rungume mu su ƙaunaci abin da muke yi mm. don mu samu mu dinga samun abin da zai rike mu har a zo gabar da su ma za su ce ga abin da muke so saboda akwai abubuwa da da dama wanda suke tasowa al'umma kaga suna so a mm. ce wai mawaka saboda ina ganin korafe korafe kala kala kala kala mm. a ce kun ki cewa kaza kun ki cewa kaza kun ki cewa kaza me zai sa ku ce kaza din nan yanzu mawaƙin kudu wani idan ya ga abin da ya shafi al'umma mm. zai yi magana sai yana amerika zai watso maganarsa mm. ya hargitsa al'umma ya yamutsa hazo a yi magana a yi ta magana mm. in kama shi ma za a yi waye gan shi <laughs> ka sa akwai jami'an tsaron ƙasa da ƙasa a ah, to a ah, wai dai misali eh to a ah, misali dai amma dai eh. wa ya gan shi dai ba kamar yana kusa ba ai za a ɗan yi ta tabar za a yi kafin ya eh. shigo hannu ko mm. amma idan anan ne fa mm. ya ce kai ai yana kusa da kaza <laughs> ka gane ai mm. sa'an nan kuma aljihunsa a cike yake ya ci ya yi hani'a kudade ne fal a account ɗinsa ba da fargaba komai mm. baya tsoro don akwai abin da bayan ɗaukaka mm. kuɗi sukan iya sawa kai na tuna ƙoshi yanzu idan ka ɗauki mawaƙin siyasa mm. sai ka zo gwamnati tana ba daidai ba yana ƙarƙashinta sai ka ce kana so ya ce ta gyara ka san ba zai yiwu ba saboda ci yake a jikinta to mu kuma ire iren mu da muke independent ba ruwanmu da kowa ɗaukin al'umma eh, eh, eh, irin rukon da al'umma za su yi mana mm. shi zai ba mu ƙwarin gwiwar da za mu ce mm. duk abin da ya shafe su ya shafe mu mm. duk abin da suke so so za a yi sai mu fito a yi shi da mu komai tsananinsa saboda me muna da yaƙini yanzu idan da zan ɓaro wani abin ka fahimta don masoyan nawa ana da za a ce an cafke ni eh. to sai kuma ka ji ana shi ma wa ya kai shi <laughs> ka fahimta <laughs> eh. wa ya sa shi maganin sa kenan eh. komai ba sai ya yi magana ba kuma sai baya ya fi kowa iya magana ka fahimta ai magana ai a wannan a gefe ma wa ya shigo ka shi ma misali ka fahimta kai mutun ziran ce a ah, an taba al'umma ni kaza kaza ka fahimta ana kama ni sai al'umman nan abin da ya kamata su yi kawai sai su fito su ce ba mu yadda ba mm, abin da ya faɗa abin da yake ran mutane ne ya wakilce su ya wakilce su mm. da haka su mu ne muryoyin su mu ne za mu iya isar da sakon su mm. da haka su kuma da abin yanzu idan aka kama nura aka cika titi jama'a suka ce ba su isa ba jami'ai da hukumomi za su ga ah to me ya faru me aka yi sai ga an shigo a tsaya ma a duba abin nan da ya faɗa gaskiya ne ko ko ba gaskiya wai ba yace me yace mun kuma mun samu labari ka fahimta to ka gani to wannan abubuwan <laughs> eh. akwai dauki mm. na al'umma sa'annan mawakan mu mm. musamman waɗanda suke kallon waɗancan a matsayin madubi to su dinga kallon me suka yi mm. waka suke yi guda ɗaya kuma duk kiraye kirayen da za a yi a ce wani ma in fans ɗinsa suka ce kai mana waka sai ce kun ishe ni ku rufe min baki duk ina kallon su eh. ina kula da mawakan <laughs> eh, da rayuwar da suke yi a kudin ka fahimta mm. kun ishe ni mm. kada ku takura min aka wasu irin gantsarar eh. da suke wa fan din mm. amma duk in suka kawo za a kalla za su samu abin da suke bukata in show ne za su je ba a jin tsoron abin da za a biya a kalla ma famu an fi bukatar kawai bari ya wuce in gan shi ka fahimta <laughs> a eh eh mana ya wuce in ganshi ba zan iya ɗaukar dubu goma mm. in je in biya mm, shi ma ya samu kudin shiga wannan fa na gaya maka har akwai wani abin da zaka ji ya ce ya ishe ni ma misali mm. wani ma sai ya ce ganin ma naka ya ishe shi ma misali <laughs> masoyin ne fa amma yayi maka ganin da ya ishe shi eh, saboda ya ganka ya ganka ba zai dauka cewa a'a wannan abin da shi ne kai kuma za ka samu ka gina kanka ka yi karfin da duk abin da suke so su yi zaka zama jakada ko ke eh, hmm. akwai abubuwa wanda ana buƙatar ana buƙatar a ce din hmm. amma kuma rashin amma hmm. rashin karfafa gwiwar da mutanen masoyan za su da ba sa yi dole mutum ya ja da baya bai isa ya ce ba wannan shine sai amma sai ga ana ta yi to gaskiya shawara ta ga mawaka mu daina wannan hangen mu daina tunani kana ɗage ko kuma abin nan su barkatai ɗin nan ma da ake yi in yi yau in yi gobe in yau duk ba shi ne yake kai mutum inda zai je ba in dai Allah ya nufa za ka je za ka je amma abu a hankali waka ba abinci ba ce in kai ɗaya ya kamata ta daɗe mm-hmm. ana ji to su kuma masoyan mm. su daina ɗauka sun gaji irin azin ni ta ishe ni shine fa matsala eh. shi yasa su kuma mawaƙan su ma sai da nayi sai in eh da nayi mm. bari in amma da da irin jin da ake wa wakar irin yadda a inda aka ci gaba da son da ake wa mawaka mm. da jin musamman a arewa mm. dan yanzu ko a kudin irin son da ake mana ya sha bamban da yadda ake musu irin son da ake mana ya sha bamban da irin yadda ake musu so da haka ba maganar tsufa ko yayi yayi ba haka bane waka ce ɗaya mutum ya yi sai ga yana ta rayuwa tun muna yara wata waka danfo driver mm. aka yi ta tun muna yara amma yanzu sai a kira mawaƙin ya tsaya a stage kuma ita ce ɗai ni mun haɗu da su ita za su ka fahimta mm. me yasa ba su tsufa ba kuma sannan wasu ma ba a haife mu ba wasu kuma a nan arewacin namu kana nan yanzu kamar ban san fela ba mm. amma a bakin wani mm. na ji shi mm. sannan na tafi tunanin waye ma fiye mm. misali eh. shi a nan arewa yake bai ma eh. manta da shi ba ka gane so irin wannan soyayyar <laughs> eh. da ake yi kuma da a ce felan yana nan a kira a ce zai yi sho watakila stadium nan ta yi masa kaɗan ka fahimta amma yanzu mu da za a I don't <laughs> ba zan ce ba ka gane eh. to wannan shine gaskiya eh. da bambance bambance da muke fuskanta amma dai zaka iya rayuwa a matsayin da ka tsinci kanka so da haka wannan yi da yawan duk za ka ma bata wa kanka abin nan ne nan ka zo ka yi kuma su ce ka yi da yawa sun ka yi <laughs> ka fahimta ka damun ka ce kana yi dan kawai sai ka burgewa to ne ai <laughs> eh. ka kai din kuma su ce ka da yawa ka ishe to ya kenan ka gwara baka ka gwara baka da yawan ba ka dinga yi ka kaɗan a hankali kana yin ɗaya ta daɗe tana yi sannan ka kuma zuwa to ni dai shine a takaice <laughs> shawarwarin da zan ba bamu <laughs> ah, wannan ya kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci alhamdulillah menene saƙonka ga masoya dandazo na masoya alhamdulillah <laughs> saƙona ga masoya mm. ni mm. a matsayina na nura a kodayaushe ina alfahari da su mm. ina kuma godiya da irin soyayyar da suke nuna mani don ba a bace wadda zan iya mantawa ba ina fatan yadda allah ya haɗa ni da su a gidan duniya ubangiji ya haɗa ni da masoyana a aljanna a kuryaushe ne musu fatan alkhairi sannan da albishir cewa zan sakar musu albam kusa kusa insha Allah Allah ya kawo shi da ba a faɗa mana sunansa ba a ana ta oh, hira ce ta tsawo <laughs> a shekara sani ah, <laughs> ah, masu kallo da fatan kun ji daɗin kasancewa da wannan shiri a wannan rana da fatan kuma wato kun amfana da irin tattaunawar da aka yi na tabbatar ta sha bamban da yadda aka saba tattauna a kafofin watsa labarai sosai ta sha bamban din saboda akwai abubuwan da <laughs> ba su faɗu ba a baya yanzu suna faɗuwa na'am na'am to a wannan gaba zai yi sallama a gare ku amma ba wai mun sallame ka bane yanayi na lokaci ne nan gaba za ka kuma dawowa ba matsala insha Allah <laughs> <laughs> muna godiya sosai na gode <laughs> to masha Allah masu kallon mu baki daya shirin wato dandalin Kannywood kenan wanda muka tattauna da fitacce shahararre fasihin mawaki wato Dr. Nura M. Inuwa. A hirar mu tattauna mu ta gaba za mu ji inda aka samu dakta. <laughs> Masha Allah ba matsala. madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman waɗanda suka sada mu da ku Ahmad Ibrahim. sunana bakar mutu ibrahim nake cewa mu kasance a mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin na dandalin kanewar sai a